alkawuran 'yan siyasa na samar da wuta ruwa kiwon lafiya ko hanyoyi da sauransu kan taka muhimmiyar rawa gurin samun ƙuri'an talakawa sai dai rashin cika waɗannan alkawura kan sanya al'umma cikin halin haƙula'i musamman mazauna yankunan karkara garin farang da ke cikin ƙaramar hukumar fufore yana cikin irin waɗannan ƙauyuka da 'yan siyasa suke yi wa alkawura ko sun cika waɗannan alkawura sunana bobo farang mai jimillan farang ko ɗaya ba wanda ya taɓa cika mana ku da kan kuma kun ga hanya kan. shekara nawa muna kuka wannan hanya kowa ya zo na ya ce ah, in Allah ya yadda za mu yi ku shiru Allah ka ya yadda tun da sun ci jaɓe wani ka wallahi ba ya sake ganin ganinsa ba sai in ya yi kusa sauka ya zo ya nemi ƙuri'a kuma wai waɗanne masu neman mukami ne suke zuwa nan neman ƙuri'a masu neman mukami ka ba wanda bai zo ba ba kawai iya hanyoyi ba ne matsalolin da mutanen ƙauyen faran ke fuskanta har ma da makarantu ko a wannan bangare kwalliya ta biya kuɗin sabulu Bashir Modibbo ya yi ƙarin haske akan wannan batu. Central Primary School namu aji guda biyu ne kawai wanda yake da kwano rufi. Sauran duka ya lalace yara a ƙasa suke zama babu bencuna ba komai. Malamai fa. To akalla dai ina gani Central Primary School za a samu malamai ko uku hakan nan ko zuwa hudu. To wani mataki za su ɗauka a wannan zaɓe mai zuwa? Malama Ladi ta bayyana wa Arafai Hausa ra'ayinta. Amma yau an faɗa babu gobe an faɗa babu jibi an faɗa babu. Yanzu ya za ku yi da ƙuri'an ku kenan ga zaɓe na tinkaruwa. Ƙuri'a kan banda kowa ya rike shi kenan kun yi fushi kenan ai ma babba ma yau an bata ma rai gobe an bata ma jibi an bata maka ai gata kuma ko kallon su ba kai ba ko da yake jam'iyya na da manufofinta na irin aikace aikacen da za ta yi wa al'umma kuma galibi da waɗannan manufofi dan takara kan yi yakin neman zaɓe ko me yasa jam'iyya ba ta ɗaukan mataki akan dan takarar da ya gaza cimma manufofinta abdullahi adam frambe sakataren jam'iyyar siyasa ne a jihar adamawa to kuma ka duba yawanci mu a najeriya ko mu ce afirka ma 'yan takara da zaran allah ya ba mutum kujera sai ga jam'iyyar ce ta koma take bin shi ba shi yake komawa ya bi jam'iyya ba wanda kuma muka dubi kasashe da suka ci gaba ko nan afirka ta kudu shugaba shi ke bin jam'iyya ba jam'iyyar ce take binsa ba amma mu a nan najeriya za ka ga mutum ko kansila ne ya samu daga nan an tsorata da shi sai ya ga sai abin da ya faɗa ake bi kowa yake da alhaki akan rashin cika waɗannan alƙawuran siyasa dr adamu babikwai mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum idan akwai amana tsakanin mu mu dukan mu biyu bai kamata shi dan takara ya sha ruwa wanda ya fi cikinsa ba sannan shi kuma mai zaɓe bai kamata ya ce sai wanda ya zo da alƙawuran da suka fi ƙarfi waɗanda hankali ba zai iya kamawa ba su ce shi za su zaɓa laifin wane ne laifin ɗin ai babban na su talakawa ne in sun zaɓi mutum ba su gani a ƙasa ba ce ba mu yi saboda ai don lada ake sallah yanzu dai ya rage saura kwanaki kaɗan a gudanar da zaɓuɓɓuka a najeriya akwai buƙatar karatun tanisu daga ɓangaren masu kada ƙuri'a ahmad alhassan yola arafai hausa